akwai wani program wato da ake kira telefest nigerian television festival uh, festival ne ake na fina-finai kowane gidan tv na najeriya za su je su rubuta uh, fim ɗinsu su yi komai da komai shiga gasa ne na festival to nta kaduna ta sha cin irin uh, eh, te na ɗaya te ɗaya sakamakon jaruman da muke aiwatar da aiki a lokacin to akwai fim ɗin da aka yi shi ma na siyasa ne ni babban ɗan siyasa ne na um, jam'iyyata da ni karan kaina na buwaye su a siyasance to shine aka ce ya za a yi a kau da ni sai aka shirya a 'yan jagaliya su zo su kama ni su bankare su ɗaure man hannu a je a jefa ni a rafi to hakan aka yi aka je aka jefa ni a kogin kaduna ana jefa ni a kogin kaduna sai kada ya taso man to harkan siyasa an ɗan taɓa saboda a zaben shagari da aka yi 1979 na ɗan taka rawa gwargwadon hali a siyasance to tun daga wannan jamhuriya ta biyu har ya zuwa yanzu ana ɗan yin harkan siyasa gwargwadon inda ƙarfi na yake kasan ita harkan siyasa akwai na koli akwai na tsakiya akwai na ƙasa akwai ma 'yan siyasan ɓoye za a yi taro cikin dare a shirya abin da za a shirya su ba za su fito fagen ma kasan da su ba 'yan siyasa ne a don Allah in ka taɓo kwana 90 a harkar rayuwar jama'a a takaicen takaitawa kwana casa'in dinnan da kake gani al'umman najeriya gaba daya ina jin kusan indi kana jin kalmar hausa ko baka jin kalmar hausa in ana nuna kwana casa'in zaka ga mutum a gindin talbijin akwatin talbijin din shi yana kallon me ke gudana saboda haka yana ilmantar da mutanen najeriya harkan siyasa ƙwarai da gaske to ba zan kira maka suna ba amma zan kamanta gwamnatin tarayya ta shugaba muhammadu buhari akwai wani na kusa da shi na kusa da shi shi ne yake ce mani kun matsa mana na ce a'a mu ba da ku muke ba mu ba mu matsa muku ba ba ruwanmu ma da harkanku ya yi minti ashirin ta waya muna magana da shi na ce mu ba mu matsa muku ba to yake ce a sassauta na ce ai rubutu ne ni da kake magana da ni ba ni ne ba marubutan ne suka ce a yi haka mu kuma da su in da suka ce a yi haka ba su ce suna yi da gwamnatin najeriya ba ba su ce suna yi da wata wani ba ko wata za ka gama an rubuta ba da wani ko wata muke wannan abu ba gashi nan a rubuce ma ana sawa balo-balo saboda haka kwana casa'in ya ɗauki eh, tasiri ƙwarai da gaske shi ya sa ka ga shekara nawa da fitowar kwana casa'in ina ganin akalla an kai shekaru hudu ko to har yanzu 'yan najeriya ba su gaji da shi ba kuma kwana 90 shine wanda mutum da matarsa da 'ya'yansa ƙanana da sarakuwarsa za su zauna suna kallo ba wanda yake da na sanin ya ji wani abu na daban saboda haka mu kan ma da muke ciki muna alfahari da kwana casa'in. rabon da in shiga set na harkan fim in yi kwana goma tun 1990 wani fim da muka tafi bauchi kasar mu ce sadiq tafawa balewa shi ya yi fim ɗin wanda muka yi wata shida muna bauchi crew ɗin fim ɗin dukkansu turawa ne to sai gashi kwana casa'in ya kamanta na yi kwana ashirin ina kan set ba kuma na kosa ba ne ba na damu ba ne saboda yadda ake tafi da aikin na ji daɗi kwarai da gaske akwai fim da muka yi wanda ake kira salaha yakubu lera na kaduna shi ne producer fim ɗin to fim ne wanda muka yi a lokacin mace za ta sa hijabi ta je bi ɗalanci kuma ga ta ta nuna kamala na musulunci to a ɗan takaice wannan fim ɗin sai ya jawo matsala ga wa'ansu a lokacin masu zazzafan ah, addini sunansu ne man so in kira amma dai an san su to wa'annan masu zazzafan addini sai suka ce wanda duk ya fito a cikin fim ɗin jinin shi ya halatta to ni a tudun wadan kaduna nake a lokacin akwai wani titi ana kiran shi ibrahim tayo road kwanan lami plateau ina daidai nan su wa'annan masu zazzafan ra'ayi suka zagaye ni ga ɗaya daga cikin um, jaruman saboda haka jini na ya halatta to ni tsohon malamin makaranta ne na koyar da mutane da yawa kan haka an an haɗu a wurin malam me ke faruwa na ce a tambaye su rikici da ya sarke wanda ya ce jini na ya halatta ne aka kai shi ƙasa jinin shi na zuba rigima ta kai ha police station ne ni kuma na yau belinsu aka kashe magana to wannan abubuwan mantawa da shi sai na biyu a gurguje akwai wani program wato da ake kira telefes nigerian television festival festival ne ake na fina-finai kowane gidan tv na najeriya za su je su rubuta a fim ɗinsu su yi komai da komai shiga gasa ne na festival to nta kaduna ta sha cin irin eh, na ɗaya na ɗaya sakamakon jaruman da muke aiwatar da aiki a lokacin to akwai fim ɗin da aka yi shi ma na siyasa ne ni babban ɗan siyasa ne na eh, jam'iyyata da ni karan kaina na buwaye su a siyasance to shi ne aka ce ya za a yi a kau da ni sai aka shirya a 'yan jagaliya su zo su kama ni su bankare su ɗaure min hannu a je a jefa ni a rafi to hakan aka yi aka je aka jefa ni a kogin kaduna ana jefa ni a kogin kaduna sai kada ya taso man zai ya buɗe baki to allah da ikonsa an fi ɗaura hannaye na allah da ikonsa ban san yadda aka yi dai hannun nawa na sunce shi na tsalle ɗaya biyu sai gani a bakin gaba marigayi umar hassan allah ya ji kansa shi ne gaba ɗaya ya kama kai ya ruɗe ya miƙa hannun shi ya jawo ni to kafin ya gama ma jawo ni kada ɗin ya yi tsalle na ɗaya don muna da ɗan tazara to allah dai bai ba shi iko ba da ya ga na haye sai ya mai da kan shi ruwa to kaga wannan ba zan manta da shi ba ina kira ga matasa ko 'yan fim ne ko ba 'yan fim ba hanyar shaye-shaye ba hanya ce ta alheri ba hanya ce wanda ka naƙasa kanka ka ɓata rayuwanka ka ɓata kuɗinka sannan kuma za ka je ka haɗu da azaban ubangiji tunda bai ce ka je ka yi shaye-shayen ƙwaya hankalinka ya bushe ba je a yi karatu a je a nemi sana'a abin da za a yi a taimaki iyaye a taimaki 'yan uwa shine abin da ya kamata a yi ba wai rayuwa na shaye-shaye wanda a ƙarshe mutum zai tafi lahira bai bauta ma Allah ba ka zo duniya don ka yi bauta ne ba wai don ka yi shaye-shaye ba to kusa da na ƙarshe shi ne shi ma a talifes ne na siyasa ni na sa a ƙone gidan wani ni ne ma na je da kaina na jagorancin ƙone gidan to fetur ɗin da na je yayyafawa don a ƙone gidan a shegalan ɗin ya huje ni ban sani ba na ɗauki fetur ɗin na je na yayyafa a gidan da za a ƙona na abokin siyasa na na cinna wuta cinna wutan da na yi kaga zan dawo to inda zan dawo kofa ɗaya ce kuma fetur ne ya yi ta zuba kafin in kai ina sa wuta can sai kawai na ga wuta ya biyo ni ba ni da wani eh, mafita haka na kwanta ina ta birgima a kan ƙasa allah da ya ceci raina a lokacin na dai ɗan ƙoƙo ne amma dai ba a mutu ba tun da gashi yanzu ma ana ana tare to iri irin waɗannan abubuwa wanda aka shiga ba ɗaya ba ba biyu ba duk ba za a manta da da su ba to alhamdulillahi nasarorin da aka samu a takaice na farko dai an yi shekara 42 ko ko 40 cif ana yin abu ɗaya kuma har yanzu dai ana dai gwagurawa nasara ta biyu wa'anda muka yi aiki da su a da can kaɗan ne yanzu suka rage a raye to mu kuma allah dai ya ara mana lafiya da gudanar da aiki nasara ta uku duk inda mutum da ya gitta za a ce ga, ga, ka zo kana tafiya ma a kan hanya za a yi ta tsayawa a ɗau hoto a yi wannan a yi wannan duk yana cikin nasara kana neman wani abu alfarma a yi maka ko a yi ma 'ya'ya ko a yi ma makwabta in aka je aka sa baki za a yi saboda albarkacin dai harkan fina-finai a takaice an samu nasarori da dama kuma ana zaune da jama'a lafiya shi ma babban nasara ne ba a ce wane me yasa kake haka me yasa kake haka ko me yasa kayi kaza kayi kaza wannan ma babban nasara ne